yawa muna tare da dr bulama mali guyo kuma shugaban kwamitin nan da gwamnati ta kafa da zai binciko ko kuma tallafawa mutanen da suka samu a matsala lokacin da aka kawo hari a nan barikin soji da kuma wasu angwanni da ke kewaye da wannan bariki a makon da ya gabata kun zaga waɗannan angwanni kun ba da tallafi ko kuma gudumawa ga waɗanda wannan matsala ya shafa bacin wannan ka zaga wasu asibitoci kuma ka ba da irin wannan gudumawa ga waɗanda ke kwanciya asibiti dan kaɗai ko za ka yi mana ƙarin haske game da irin gudumawa da kuka ba waɗannan mutane da ke kwanciya a garin asibiti jiya da yau mun fita ganin waɗanda suka jikata waɗanda suka jikata ɗin nan ba na fori da yuwa barak ba ne kawai duk waɗanda aka kawo shi asibiti daga cikin kasan borno wanda don harin boko haram ne aka kawo shi kowa da kowa sai da muka bi su ɗaya ɗaya a asibiti mun je asibitin Ah, Costin Titi hospital kenan mun samu kusa mutane saba'in ah, mun bi gado-gado ward ward mun gaishe su mun ga yadda suke suna karɓar magani kowane mutum mun ba shi naira dubu goma na sayayyan kaya na abubuwa sannan kuma mun tabbatar musu cewa duk wani magani da za a rubuta musu komai saɗan shi gwamnati ne zai siya musu lokacin da muka je mun gane cewa wadansu suna biya kuɗin maganin su na teaching hospital din amma yawanci dama ana ba su magani kyauta ne shi mai abin nan din teaching hospital chief medical director nasu dama ya riga ya bada doka ba su magani tunda da ba da hankalin su aka kawo su ba hargizi ne ya kawo su idan an dama za su yi magana da gwamnati to akwai waɗanda aka kawo su da dadewa su ɗin suna biya kuɗin magani to jiya da muka je muka yi mitin da shi cibiyar kaldarita da staff nashi muka yadda akan cewa nan gaba duk wanda rikicin boko haram na ya kawo shi asibiti ba zai biya kuɗi ba da wainiyan maganin su da komi da abincin su duk yana kan gwamnatin borno daga teaching hospital mun tashi mun je asibitin na cikin gari special hospital kenan shi ma mun samu kusan mutane talatin a can sannan kuma da muka tashi muka je umar shehu a Jafaru Shehu mutum ɗaya ne muka samu amma kuma shi ɗaya ne muka samu shine mafi muni a cikin duk waɗannan wanda aka rige asibiti. Kusan mutane dari da muka je muka gaishe su. Shi wannan yaron ya ce su goma sha biyu ne a cikin ɗaki yaran Boko Haram sun shiga suna yanka su ɗaya ɗaya. To ba wurin fita sai ka gudu ka shiga wuta. Shi da kwanan shi bai kare ba ya gudu ya shiga wuta wutan ya kwana shi kusan kashi sittin cikin dari jikin shi ya kone. Kuma abin da ya gaya bana banda ɗan wandon da yake jikin shi wannan bai da komi a duniya sai aka zo zo aka sayi mishi ruguna to shi batun maganin sa ba maganin shi dama wannan automatically kyauta ne za a yi masa kamar asibitoci nawa ne gaba daya jibilan shi wanda kuka zaga asibitocin guda hudu ne amma babu a general mamman shuwa hospital babu patient na boko haram kamar na police yanzu yau mun je wajen commissioner police akan mutuwan polis na guda biyar wanda bom ya kashe su eh, gaskiya wannan bom da ya kashe wa nan polis ne guda biyar din inda an yi nasara an sa shi a cikin maiduguri da an yi banna kware da gaske to waɗannan sun nuna jarumtaka ka digin din waɗannan masu bom din har suka je suka hawa kansu bom din ya tashi ya rusa da su yanzu yanzu tunda mai girma baya gwamna baya gari muka yi kokarin muka nemi wani abu muka je muka ba iyalansu kuji da dubu dari biyar da shinkafa buhu goma da samobeta da sauransu abubuwa haka dai wanda iyalansu za su ya su dan rigewa kamun shi mai girma gwamna ya zo ya gansu shi commissioner police ya gaya mana kan cewa gawakin su ana kokari a kai garuruwan su shi ma insha Allah gwamnati zai taimaka don waɗannan suna yaki ne don su kare mu su kare mutuncin mu da jama'a mu mutuwan su ya shafe mu kwarai da gaske kenan kada mun gode kwarai da gaske